This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a daidai wannan lokaci kuma babban masifa yanzu a wani bangaren sun bar ma daukan shanu sai su je su saci mutane su dauki mata su dauki eh, mai gida su dora mai kudi ya dauki shanu hukuma na gani talatin arba'in a dora mutu sama da miliyan goma biyar a je kasuwa kuma an san dalilin sayar da shanu na a sayar da su alhaji husaini buso mukaddashin shugaban kungiyar miyatti allah ta makiyaya a najeriya ibrahim alfa amin na tafi da shirin ciki da gaskiya sannan mu kawo muku sharhi da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi a makon nan daga bisani ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya masu saurare barkanku da shan hantsi ga labaran. ƙasar Myanmar wadda ta sha suka daga al'ummar duniya saboda rawar da ta taka a matsalar 'yanci rani a yankin kudu maso gabashin Asiya a yanzu ta ce a shirye take ta taimaki dubban 'yanci ranin da sauran waɗanda matsalar ƙwabarin mutanen ta ritsa da su waɗanda suka rasa ta yi a can cikin teku. Wani jawabin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar na yau Laraba. ya ce ƙasar ta myanmar ta yi matukar damuwa daga labaita da kuma haɗarin da mutanen da ke cikin jiragen ruwan ke fuskanta waɗanda yawancinsu 'yan ƙabilar rohingya ne tsiraru daga ƙasar myanmar da kuma bangladesh wannan matsalar ta samo asali ne a farkon wannan watan bayan da ƙasar thailand ta wargaza daɗaɗɗiyar harkar nan ta safarar mutane musamman 'yan rohingya masu fasakwabran mutanen sun arce sun bar dubban mutane jirage na ta tangaɗi da su a teku kimanin dubu uku daga cikinsu au an ceto su au sun isa gaɓoɓin malaysia da indonesia da thailand da kansu to amma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi gargaɗin cewa har yanzu akwai wasu dubbai da suka makale a tekun kuma suna fuskantar ƙarancin abinci shugaban amurka barack obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da amurka ke baiwa firaministan iraki haidar al'abadi da kuma wani sabon farmakin da dakarun da ba soji ba ke shirin kaiwa da nufin sake kwato birnin ramadi da ke irakin daga hannun mayakan kungiyar isis masu da'awar kafa daular islama tun da farko mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kana steve warren ya ce wannan yunkuri na sake kwato hedkwatar ta lardin ambar ya ba wato ya daɗa fuskantar kalubale sanadiyar gudun da sojojin iraki suka yi suka bar ɗimbin makaman da amurka ta samar a ramadi yayin da suka fuskanci farmaki daga mayakan isis ranar lahadi sake kwato ramadi da kungiyar isis ta yi ya janyo mummunan suka ga manufofin shugaba barack obama game da rikicin na iraki ciki har da hare-haren da jiragen sama kawai ke kaiwa ma yan isis ba tare da ko da alkawarin tura sojojin amurka na kasa su taimaki yan iraki ba to amma mai magana da yawun fadar shugaban na amurka ta white house John, josh arnes ya zargi yan majalisar tarayyar amurka da kin baiwa mr obama wata sabuwar damar da ya nema ta matakin soji don yakar ita kungiyar ta isis To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta tuhumi wasu sinawa shida da leƙen sirri da kuma satar bayanai na fasahar kamfanoni ta wajen kutsawa cikin muhimman bayanan fasahohi a Amurka da samar da su ga wasu jami'o'i da kamfanonin ƙasar China waɗanda ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin China. da suke bayyana tuhumar wadda aka yi tun a watan jiya wasu jami'an gwamnatin amurka a birnin washington sun zayyana tuhumce-tuhumcen a jiya talata sina wanda ake zargin sun hada da mr hayo zang wanda ke kame da wani injiniya irinsa mai suna wayne pan da sauran wasu injiniyoyi sinawa su hudu da wasu profesosi waɗanda duk ake zargi da satar fasaha daga kamfanonin amurka irin su skywalk solution da abago technologies waɗannan kamfanonin na amurka na ƙera na'urorin tace sauti waɗanda ake amfani da su a wayoyin hannu da sauran na'urorin tafi da gidanka da ke sarrafa saƙonni da ke shigowa da ficewa a wayar salula yan sanda a jihar texas ta kudu maso yammacin amurka sun faɗa jiya talata cewa suna ɗaura ɗamarar yiwuwar fuskantar ƙarin tashe-tashen hankula na kungiyoyin banga na mahaya babura ba mummunan harbe-harben da aka yi tsakanin ƙungiyoyin mahaya babura masu gaba da juna da kuma 'yan sanda waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane tara lokacin cin abincin rana a wani wurin cin abinci mai magana da yawun hukumar 'yan sandan weko da ke jihar ta texas patrick swanton ya ce da alamar ba a kawo ƙarshen faɗan na nuna isa a jihar ba tsakanin ƙungiyar mahaya babura ta bandido da kuma ta cossack Swanton ya ce 'yan sanda na tambayoyi ma mutane sama da 170 to amma binciken na fuskantar cika saboda wasu da ake zargin ba su faɗin gaskiya. kwatsam koriya ta arewa ta soke gayyatar da ta yi masu katare janar na majalisar ɗinkin duniya ban kimun mr ban wanda ke ziyarar kwanaki biyar a koriya ta kudu ya faɗa yau laraba cewa babu wani bayanin da aka yi game da canza shawarar da aka yi a ƙwararren lokaci wanda ya ce an shaida masa ne ta kafar diflomasiyya da dai shugaban na majalisar ɗinkin duniya na shirin ziyartar rukunin gine-ginen kamfanonin nan ne da ke kyonson a gobe alhamis wanda ke arewa da gandun da ba a harkar soji ciki wanda ya raba koriya ta arewa da koriya ta kudu labaran duniya ke gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka kungiyar Miyatti Allah ta makiyaya a Najeriya ta koka kan satar dabbobinsu wadda yanzu ya hada da masu dabbobin da iyalansu ga Mustapha Nasu ba tsari da rahoto. Ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ta bayyana damuwa akan yadda ake ƙara samun yawaitar satar dabbobi da kuma uwa uba sace fulanin a Najeriya. Ko da yake dai ƙungiyar ta ɗora laifin wannan ta'addanci ga matasan fulanin ƙasar, amma ta nemi sabuwar gwamnati mai shigowa da ta yi wa Allah ta shawo kan wannan matsala, kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar na Najeriya Alhaji Hussaini Bosu ya bayyana. hukuma ita ke da haƙƙin kare kowa mu a ƙungiyance muna wayar da kai muna ɗaukar matakai na wayar da kansu da kira gare su da su bar wannan mugun abu kuma babban masifa yanzu a wani ɓangaren sun bar ma ɗaukan shanu sai su je su saci mutane su ɗauki mata su ɗauki eh, eh, mai gida su ɗora mai kuɗi ya ɗauki shanu hukuma na gani ya ɗauki shanu sa talatin arba'in a ɗora mutu sama da miliyan goma biyar a je kasuwa kuma an san dalilin sayar da shanu na a sayar da su a je a bada kuɗi a sitan na a siko man namu na kogi na miyatti Allah sun ɗauke shi shekara kusan ɗaya yanzu kenan don wata wajen bakwai sun karbi kuɗi a iyalansa gaba ɗaya sannan kuma har yanzu ba ɗuriyarsa. gane inda yake ba. Ba a gane inda yake ba an yi report a kogi ba abin da aka yi to saboda haka mu mun ga cewar matsalan nan na filani zai zo ya fi boko haram dama damuwa a nan kasan idon har aka yi sakaci da wannan kun tabbata fulani ke wannan abu ah, mun tabbata mutane nawa aka kama waye zai zo ya kori garke ya sarrafa garke mutum biyu su kori na ɗari biyar ɗari jida su sarrafa su tafi da su a ɗaya gefen kuma mataimakin shugaban kungiyar meti allan a najeriya alhaji hussaini bosu ya yi bayanin matsayinsu a kan matakin da gwamnatin ƙasar ghana ta ɗauka na korar wasu fulani a ƙasar mun ji labari mun samu report an rubuto mana mu ta ƙasa karkashin shugabancin shi ardu muhammadu zuru mun rubuta ma minista na harkokin waje da minista na cikin gida mun rubuta ma ambasada na ghana na nan mun aika wasu mutanenmu sun je wanga lamarin lamari ne wanda yake abun kyama tunda Filani yan Afirka ne Ghana shekaru nawa tun da Filani suke a Ghana ai ina ga yan Ghana ba za su iya fadin shekarun ba amma sun kama hukumomin Ghana sun ce akwai wasu abubuwa da su Filani ke yi waɗanda yake su hukumomin can ba su yadda da wannan ba kuma ya saba ma dokokinsu a nawa sani duk wanda ya yi abin da ya saba ma doka kama ce ake yi a huskanci hukunci ba wai a kore shi da kasan ba mataimakin shugaban kungiyar miyati allah a najeriya alhaji hussaini boso Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ibrahim Alfa Ame yana tafe da maimacin shirin ciki da gaskiya kamun na sai a ci gaba da shakatawa da wannan busa ta sarewa. kusan minti goma sha biyu sashin hausa na murya amurka ke magana ga ibrahim alfa da shirinmu na gaba ni solomon dalon ina gawa sanusi cewa bayanin da ya yi na mun yadda da shi amma ya bar jin kunya mara kwasa kunya ya saya ya gaya wa najeriya gaskiya abin da muka zai da shi kina kudin mu ma sun bata fiye da haka na faɗa. aikin nan dama dai kamar yadda aka sani an zo ƙarshen sa kuma duk wanda ya sani ya san da san raina ne da tuntuni na tafi saboda na san yadda muke cakun saka da gwamnati ƙarshen ta ba za mu rabu eh, lafiya ba. Jama'a Assalamu alaikum. A yayin da Janar Muhammadu Buhari mai ritaya ke ci gaba da shirin karɓar ragamar mulki a cikin wannan watan, wani abu na zarmiya da cin hanci da ya kasa tafiya shine batun kuɗaɗe masu ɗan karen yawa da ake zargin cewar sun ɓace a kamfanin mai na najeriya nnpc abin da ya sa har bankin duniya da wasu jami'ai suke kiran cewa lallai a gudanar da bincike sosai kan wannan kamfani To a cikin shirinmu na yau za mu cilla gaba daga inda muka tsaya a makon da ya shige. To kamar yadda ba za a rasa sani ba, a watan da ya shige ne shugaba mai barin gado goodluck jonathan ya ba da umarnin cewa a fito da rahoto na binciken da aka gudanar game da waɗannan kuɗaɗe da ake zargin cewa sun ɓace wanda ya fara bankaɗo wannan batu na ɓacewar kuɗaɗen kuwa shine mai martaba alhaji sanusi lamido sanusi sarkin kano na yanzu wanda a lokacin yake gwamna a babban bankin najeriya to lokacin da ya bankaɗo wannan almandahana da kuma ɓacewar kuɗaɗen nan sai suka sa kafar wando guda da gwamnati to muna tsakiyar wannan magana da solomon dalan a wancan lokaci ne sai ga wata sanarwa ta fito cewar gwamnatin najeriya ta dakatar da shi gwamnan na babban bankin najeriya daga kan mukaminsa a saboda wannan abun shirin da za ku ji a yau shiri ne wanda muka fara gabatar da shi a ranar 24 ga watan fabrairu na shekarar 2000 da goma sha hudu wato shekarar da ta shige lokacin da labari ya fito game da dakatar da shi gwamnan babban bankin na Najeriya. A makon jiya ne muka ce muku yau za mu ci gaba da batun cacar baki tsakanin gwamnan babban bankin Najeriya Sanusi Lami da Sanusi da kamfanin mai na NNPC da kuma ma'aikatar man fetur ɗin ta Najeriya kan wasu kuɗaɗe da suka salwanci waɗanda ministar mai ta ce an biya kuɗin tallafin kananzir da wasu daga ciki duk da cewar ba a ware koda sisin kwabo a kasafin kuɗi domin a yi haka ba. A makon na jiya, barista Solomon Dalon ya ce yana tausaya ma Sanusi ya kuma faɗi dalilansa. Kwatsam sai ga labari cewar ai shugaba Goodluck Ebele Jonathan ya dakatar da Sanusi Lami da Sanusi. Wato dai, kamar shi Igbarman Otarok Solomon Dalon ya san abin da ke shirin faruwa game da shi Sanusi. Bari mu faro da martanin da shi Sanusi ya maida a birnin ya mai kasar Nijar, inda yake ziyarar aiki a lokacin da gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan ta ba da sanarwar dakatar da shi. To na farko dai alhamdulillahi eh, aikin nan dama dai kamar yadda aka sani an zo ƙarshen sa. Kuma duk wanda ya sani ya san da san raina ne da tuntuni na tafi. Saboda na san yadda muke cakun saka da gwamnati karshen ta ba za mu rabu lafiya ba eh, babban abin da zan faɗa shine um, na gode wa Allah da ya bani iko na bauta wa ƙasa kuma na gode masa da ya bani ƙarfin zuciyar da na yi abubuwan da na yi bani da wata nadama ko kaɗan kuma ne wa waɗanda za su ci gaba da aikin nan fatan alkhairi ah, kuma ne wa ƙasa fatan alkhairi Allah ya taimake su. Sanusi ya yi misali da ministar mai Dezani Alison Madweki wadda ta furta da bakinta cewar ta kashe kuɗi fiye da dala miliyan dubu uku domin tallafawa farashin man kananzir duk da cewar majalisar dokokin najeriya ba ta yi dokar kasafi na yin haka ba ba a keɓe ko sisin kwabo a cikin kasafin kuɗi domin yin hakan ba kuma uwa Obama ma tare wannan kuɗin aka yi kafin ya shiga aljihun gwamnati aka ce an biya tallafin farashin man na kananzir da shi Sunusi ya ci gaba da cewa. Ba ni da niyyar komawa aiki kuma ba na sha'awar na koma aiki amma za mu je kotu don a tabbatar shugaban kasa yana da iko ko ba shi da ikon ya dakatar da gwamnan banki saboda idan ba haka aka yi ba gobe wani gwamnan bankin ba zai iya aikinsa ba kowane shugaban kasa zai iya dakatar da shi saboda saboda bankin kansa da kuma kasa ya kamata a je kotu yanzu misali ai an samu minista ah, ah, ta mai wace ta zo gaban majalisa gaban talabijin ta faɗa ta ce ta kashe dukiyar mutane dala biliyan uku da miliyan eh, ɗari biyar a kan eh, eh, tallafin kananzir ba tare da an samu wato budget daga wajen um, um, majalisa ba ba abin da aka yi kuma wa'annan maganganu suna cikin maganganun da aka yi wato ba wannan na ƙarshe ne an daɗe ana yi saboda haka take-take ne wanda an daɗe ana yi kuma dama an san a haka za a ƙare. sunusi lamida sunusi kenan to Tun ma kafin a bada sanarwar dakatar da shi Sanusi ɗin, Igbarman Otarok Solomon Dalon ya ce shi tun lokacin da su Goodluck Jonathan suka ziga Sanusi domin ya goyi bayan janye tallafin farashin mai ya fara tausaya masa domin ko ya san abin da zai biyo baya. Wato duk wani dambarwa da yake shafe da wannan al'amarin na bi diddiginta. Na tausaya shi Sanusi domin Sanusi ya fito daga gida wanda akwai kyakkyawan tarbiyya kuma wannan gidan tana da suna a nan arewa an san gidan da hali mai kyau wahalan da ta samu sunusi shine lokacin da ya zama gwamna na banki na nigeria wato bankin iko ya shiga wani dangantaka na da ku da shugaban kasa yana cikin waɗanda yana gani kamar shi shugaban kasar nigeria zai zo ya tabaka wani abin kirki saboda haka ya je sai hada kai da shi yana gani za a yi tafiya wanda Najeriya za ta shugaban kasa ne ci na yanzu Goodluck Jonathan yana gani kaman za a haifi da ne mai ido sai ya shiga ciki ya yarda cewa dole a janye tallafi mai domin a samu kuɗi a yi gyaran kasa amma ni a wancan lokacin sai na fara tausaya mishi domin na sani cewa zai shiga wani hali ne fita zai yi mishi wuya ba yanda za a gaya ce malaika ya zo ya rawa cikin tabuwa ce fita rigan shi ba datti ba daudu to abin da ya samu sunu kenan to da ya shiga ciki aka zo an fara sasatacin kudin ya ga abun ba da gaskiya ake yi ba to yana nema ne ya kunce igiya a wuyansa amma a gaskiya maganan Allah yanda na zauna nan na yi imani ga Allah da ya halice ne cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba ina gawa sanusi ni solomon dalon ina gawa sanusi cewa bayanin da ya yi na mun yi da shi amma ya bir jin kunya mara kwasa kunya ya saya ya gaya wa najeriya gaskiya abin da muka da shi kenan kudin mu ma sun bata fiye da haka na fada shugaban rundunar adalci abdulkarim ɗayyabu ya ce babu abin da zai ce masa sanusi lami da sanusi sai dai ya ce masa allah ya masa albarka domin kuwa samun mai karfin hali da zai fito ya bayyana abin da ya bayyana dinnan yana da matukar wuya. Wa'annan abubuwa ba bakin abubuwa ba ne, illa kamar yadda nake da ƙarfin imani a kai cewa duk lalacewar duniya ba a rasa na Allah. To, wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haɗuwarsa da Allah ya yarda da imanin da addininsa ya kallafa masa kuma ike ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa Arewa har zuwa Najeriya da shirin bukakin fata na duniya har Allah ya bashi karfin zuciya ya fito da abin nan kuru-kuru. amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba ko waɗansu da irin suka gabata ko da dai yawan waɗannan bai kai ba za a yi ƙoƙarin aikacin mu raba ne to Allah ya ba shi karfin imani da tsoron haɗuwarsa da ubangiji shi ya fito da abin nan kurukuru da duniya ta ji kuma abin zai baka sha'awa shi ne maimakon shugaban ƙasa da yake shine alhakin kowa da komai na ƙasa ne ke a ƙarƙashinsa maimakon i gode i murna i gaya zai i matsa i karɓo wannan wai kuma shi yake so i rabu da shi to kaga irin wannan ita ce babban masifar da take kalubalantar kowane ɗan Najeriya in dai yana da imanin shi ɗan Najeriya ne na halal duk dukiyar nan gaba ɗaya ta mace ta mu duka ba ta wani mutum ɗaya ba ce ko ta wasu tsirarin mutane saboda aka tilas ne mai tunanin wannan kuɗi ya aka yi suka kasance irin wannan da duk irin tarihin zamu. jijjigo tun daga farkon farawa mu ga irin waɗannan abubuwa da suka faru har zuwa wannan ya aka suka rika faruwa kuma za mu magance su Ba sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin mu ci gaba da bin sawun waɗannan kuɗaɗen talakawa dubban miliyoyi da suka yi layar ɓata ko kuma dai in ce suka shige aljihun da bai kamata su shiga ba. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC. A kasance tare da mu ranar Litinin cikin shirinmu na safe domin jin ci gaban wannan batu. Mustapha Nasu ba tsari ya yi nazarin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a wannan mako. Mustapha Bismillah. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna yadda shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ke shirin sauke ministocinsa a ranar Laraban nan. Jaridar ta ce wata majiyar da ta samu daga fadar shugaban ƙasar na nuna cewa shugaba jonathan zai rusa majalisar ministocinsa ne a wani zaman da za a gudanar a fadar shugaban Kasa a ranar laraban nan a ɗaya gefen kuma jaridar ta daily trust ta bugu wani labarin da ke nuna yadda majalisar dokokin jihar adamawa ta buƙaci gwamnan jihar da ya mayar da wasu kuɗaɗen da ya karɓo bashi jaridar ta daily trust ɗin dai ta ce majalisar ta buƙaci gwamnan jihar Adamawan Bala Ingilari da ya mayar da wasu kuɗaɗe naira miliyan dubu biyu da ya karɓo bashi daga babban bankin ƙasa da sunan baiwa manoman jihar bashi. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji na Sambo, da matarsa sun roƙi gafara 'yan Najeriya. Wannan na ɗaya daga cikin labaran jaridar leadership. Jaridar dai bayan ta ba da labarin cewa bayan sa'o'i ashirin da da shugaba Jonathan da matarsa suka roƙi gafarar 'yan Najeriya. Shi ma mataimakin shugaban ƙasa na Madisambu da matarsa sun roƙi gafarar duk wani ɗan Najeriya da suka ɓata marai a cikin shekaru biyar da suka yi suna aiki. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta ɗauko labarin wasu mutane biyar ne 'yan asalin jihar Bauchi da za su yi tafiyar ƙasa zuwa ƙasar Saudi Arabia saboda nasarar da Janar Muhammadu Buhari ya samu. Jaridar dai ta ce mutanen biyar 'yan asalin ƙaramar hukumar Bauchi ne sun ce za su yi tafiyar ne zuwa birnin Makka na ƙasar Saudi Arabia domin su yi du'a'in nuna godiya ga Ubangiji akan nasarar lashe zaɓe da Janar Muhammadu Buhari ya yi. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta ba da labarin cewa ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya su goma sha tara sun zaɓi gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima a matsayin shugaban ƙungiyar. Shi dai Kashim Shatiman zai karɓi ragamar shugabancin ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya daga gwamnan jihar Niger mai barin gado Dr. Ma'azu Babangida Aliyu. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala. da kuma ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna yadda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace wasu mata a jihar Adamawa. A ƙauyen sabon gari da ke cikin ƙaramar hukumar Madagali ta jihar Adamawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ƙarfe uku da minti ashirin da biyar da rabi ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum Radio America. Mai magana shugaba Iliya kan ci da shayi bakin kasuwa ga daura nigeria A zangance da rabon gidan sanje da aka yi gidan sabro a jamhuriyar Nijar lalle kan gwamnatin Nijar ta yi kokari Allah saka musu alkhairi. Ina kira da babban murya don Allah don annabi duk wanda aka taimakawa da wannan gida na sabro sanje wato ya kasance ka amfani da shi ba an baka wani don ka wata hanya ka yi dukiya da shi ko kuma ka bada a baka wani yan kuɗi kankanin wanda za ka fito ma da rayuwarka dan Allah dan annabi da wannan kira Allah sa wanda aka yi don su sun je na kira nawa Allah wani ya taimaka Allah wani ya kara na daraja assalamu alaikum sashen hausa na BOA mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga ingoro jihar Yoban Najeriya. Hakika zan yi tsokaci game da kananan ƙabilu da suke tsakiyar arewacin Najeriya da suke ikirarin majalisar ɗinkin duniya da ba su yancin kai. Hakika sun nuna rashin haƙuri da juriya tun da Allah ya ba mu sabuwar gwamnati ya kamata su yi haƙuri shiga irin matakan da za ta ɗauka a yankunan da matsaloli na hare-hare ke da su. Na gode sahin Hausa na VOA wannan shi ne ra'ayi. To madalla hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Ƙasar Myanmar wadda ta sha suka daga al'ummar duniya saboda rawar da ta taka a matsalar 'yanci rani a yankin kudu maso gabashin Asiya yanzu ta ce a shirye take ta taimaki dubban 'yanci ranin da sauran waɗanda matsalar fasakwabirin mutane ta ritsa da su waɗanda suka rasa ta yi a cikin teku. shugaban amurka barack obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da amurka ke baiwa firaministan iraki haidar al'abadi da kuma wani sabon farmakin da dakarun da ba na soji ba ke shirin kaiwa da nufin sake kwato birnin ramadi da ke irakin daga hannun mayakan kungiyar isis mai da'awar kafa daular islama ma'aikatar shari'ar amurka ta tuhumi wasu sinawa shida da leƙen sirri da kuma satar bayanai na fasahar kamfanoni ta wajen kutsawa cikin muhimman bayanan fasahohi a amurka da samar da su ga wasu jami'o'i da kamfanonin kasar china waɗanda ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin china to madalla a gaishe ka da haka allah kamu ƙarshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin himma ba ta ga rago na bello habib galadanci yanzu a madadin ibrahim sai garba da kiba da diodo ne da kula da akin gabatar da shirye shirye da ma injiniya malam charles house da ya riga masa a nan nesa habu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.